ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ka ambaci Allah ta hanyar salloli biyu na dare, sallar magariba da sallar isha'i, sannan kai sallar dare bayan waɗannan salloli.